babin da ya zo na yin alwala mana in mutum ya yi alwala sai hannunsa ya taba al'aurarsa babu kariya tsakani babu komai kuma tafin hannunsa don malaman shi yi sabani wani suka ce bayan hannun baya warware alwala sai tafi to me ke hukunci babu ludu imin masil farji قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا, فذكرنا ما يكون منه الوضوء <coughs> na shiga wajen <coughs> marwan min al-hakam shi muka tattauna mai ke warware alwala fa qala marwan sai marwan yake man massa min massi zakari alwudu in mutum ya taba azzakarinsa al'aurarsa alwala ta warware shi ya saki wa <coughs> qala urwa sai urwa yake ma alimtu zalika ni ban san wannan ba shi wannan ya sani ya fada wannan ya ce bai san wannan ba ko faƙala marwanu sai marwanu ya koro sanadi yana zai fadi shi ma inda ya jiyo akhbaratni busratu asalin matsalar ma da wata mata sahabiya ce busra bintu safwan ta bani labari annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ji manzon Allah yana fadar cewa idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda in ɗayanku ya ɗauki tafin hannunsa hannunsa ya taba azzakarinsa to ya sake alwala wancan alwalar ta lalace ke ta ɓace ke ba hadha hadithun hasanun qala muhammad ibn isma'il huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab mace ta rawaito wannan abin amma saboda darajar sahab mutum duk daraja kana shiga cikin da'irar sahabbai to shikenan ka tsallake komai ba wanda isa ya taba maka sa tana faɗa dole a karba saboda sahabiya ce was sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunna hadha hadithun hasan wannan hadisi hasan ne kala muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il amir al-imam al-muhaddisin yace huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab wannan hadisi shine fi inganci a cikin wannan babin wanda babin. babin alwala na warorewa in mutum ya taba da tafin hannunsa قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي <coughs> قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة يأتي مزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضع إما تيرك حنسا قرار حنسا با تفا با كسافا با كومي يتبع الذكر إسا شيء فاكي على ولا وانتع على ولا تعور وريك. وسعيد بن عبي سعيد هو المقبوري نسب إلى مقبرة مقبرة وكنيته أبو سعد واسم أبيه كيسان مكاتب مكاتب امرأة من بني ليث مديني متفق مدينة ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي أغني أبو هريرة يروجون ما حديثه za mu ji abin da malai ya faɗa ko وروى القاسم ابن محمد عن عائشة قالت القاسم ابن محمد يروي تقول أنا عائشة الله تعالى مجدات فيه إذا مست المرأة فرجها توضأت إما تتأو جهنم تتبع فرج انت وانتقل الولد تاور وريسيت ساكيت وقال الإمام إمام البغوي رحمه الله سبحانه وتعالى يسير اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس ذكر من نفسه أو غيره ما لم يسن كارجونا إلمي dangane da warware alwala in mutum ya taba al'aurarsa ko ya taba al'auran wani fazahaba ila yace cikin sahabbai waɗanda suka ce taba al'aura na warware alwala ko al'auraka ko al'auran wani ka taba سوى نين في صحابي عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاس وأبو هريرة وعائشة وعائشة صحابي كي ندرس كتابتان هكا ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير من من ينتابع أيدي سيد بن المسيب سيد التابعين وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق an fahimta ya kawo maka sahabbai da suka faɗa da tabi'ai da suka zo bayan tabi'ai to kuma kake nema kuma sai ka zauna kai ka samu littafi ka zauna kai karatu shine zaka samu albarka wa kazalika almar'atu tamassu farjaha aw farja ghayriha haka mace ta taba farjinta ko ta taba farjin wata غير أن عند الشافعي سيدي وجه إمام الشافعي لا لا ينتقد إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطن بطون الأصابع إمام الشافعي وجه سأل ولا بات أورو روشي أنت بعد تاتي تاتين هنو كوكو هكا أما عند بايا هنو ولا بات ريبا وقال الأوزاعي وأحمد إذا مس بظهر كفه aw sa'idihi yantaqidu su wajen su ko da bayan hannu ya tafa ya taba ta tawarware an ji abin da aka faɗa filla filla ko an je waɗanda suka ce alwala ta ke wa zahaba jama'atun ila annahu la yujibu alwudu'a waɗansu kuma suka ce taba al'aura baya warware alwala ruwa zalika cikin sahabbai kuma suwa suka faɗi wannan ruya zalika an aliyin daga ali ibn abi talib wa ibn mas'ud wa ammar ibn yasir wa abi darda wa huzaifa wa bihi qala al-hasan wa ilayhi dhahaba al thawri wa ibn al-mubarak wa ashab ar-ra'y al-ahnaf tummecece hujjarsu واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره بن علي yace an tambayi manzon Allah sallallahu ya dauki hannun sai ta namiji fa qala hal huwa illa mudghatun aw ba yankin bane bambanci tsakanin hannunka da da da da ne don hancin idan hannunka ya taba zai sa ya warar alwala an fahimta ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بصرة متأخر wanda ya ce lallai sai an yi alwala in an taba din sai ce ai labarin busra wacce ta faɗa nan mutaakhiru daga ya zo karshe ne saboda abu huraira ma ya rawaito abu huraira kuma bai shiga musulunci ba shi shekarar da aka yakin khaibar shekara ta bakwai an yi hijira shekara ta bakwai tukun ya shiga musulunci to shi kuma ya rawaito wannan hadisi shi a ce to wannan magana ita ta zo karshe لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد وإنما يؤخذ بالآخر الأمرين yace wannan kuma bawan Allah talq bin Ali ya shiga musulunci tun farkon hijira da aka zo Madina ana gina masallaci yazo ya shiga shiga musulunci ba wanda ya san wanne ne farko to amma sai a bibbi a gani wannan ya shiga musulunci tun farkon hijira da aka zo madina ana gina masallaci ya musulunta sai a ɗauka lokacin ya ji wannan hadisi wannan kuma shi bayan shekara bakwai tun ya ji lokacin ya ji wannan hadisi to in za a yi nuska in za a shafe wani da wani wa zai shafe wani wanda ya zo karshe shi zai shafe ba wasa suke ba fashi sa babu makhlukin da zai wulakata wannan mutane fa ya ce nasara ba ta mu kanka lokaci kudi aka baka koko a wallahi tallahi zaka halaka kanka ba da wasa suke yada addinin ba an fahimta to an gama da wannan kenan yanzu wanne kake ganin yarin jaya in aka taba annu nuna al'aura alwala ta warware ko kuma ta warware ba sai ka ce malamai sun kari juna ebe eh, za ka yi da zancen aliyu wani da manyan sahabbai ya za ka yi kuma duk ne ka sai dai ka sanar da su a aljanna ba dai ku shiga tare ba ko tare za ku shiga tare za ku shiga kai da ka karbi musulunci kana zaune kana cin su su suka je suka yaki a yaki kamar ta ne wani ya an san shi da karfi da ba wanda isa da shi ibn wood ya zo yana musu cin tuwo a kushi aka ce waye zai zai fita da kowa zai tashi ce ibn huddin ne ba sai ya zauna saboda an san shi ba kowa ke iya fuskantar shi ba shi sai na ali zai ce zan fuskance shi aka ce ibn huddin ne ba ya ce kowa ne haka kawai ya zo gaban manzo Allah zai na cibla tuwa a ofishi ko sai za shi ya je hadu da shi ya yi mamakin sai na ali ya taso ina ma da wani ali ibn abi talib karshe ya aka yi gama ne da shi wa man nasuru illa min indillah wa'annan sayyidina ali sayyidina usman sayyidina abubakar sayyidina umar za ka rena da ƙoƙarinsu kuma sai allah ya kyale ka kwakwalwaka ta rikice ki kwakwalwanka ba lafiyar ta kai ba zai taba yiwuwa ba ne ba wanda ya taba yi ya ci nasara balle kai kai ka ci nasara ya za ka fara dama ba za ka ce ya warware ba zai ka ce malamai sun kari juna ilimi amma sai na umar da ibn umar da wane da wane da wane suka tafi cewa alwala ta warware amma sai na aliyu da wane da wane da wane suka ce alwala ba ta warware ba to zu dukkan su ai ba fadar ta warware ko ta ba ta warware bane aiki mece ce hujja su jari hujja hujja jari ke a wajen ko jari ne hujja yan jari hujja ne ko yan hujja jari ne sai wannan yace ai ga hadisin busra ga hadisin falq sai aka ce to an yi la'akari da malamai in mas'aloli sun mas'ala ta zo kowa na da hujja sai sun bi sun bi hujjojin su tabbatar da su to wannan duk hujjojin sun tabbata to ya za a yi za a iya yin jam'i za a yi jam'i a dauki wannan ya aiki da shi a dauki wannan ya aiki da shi in yayi abinda za a fara yi in bai ba to sai a za a iya yin nasa in bai ba za a yin kaza za duk hanyar da suka sanya je sun bi sa'annan su je su samun ma wannan matsalar mafita an fahimta sai kai ka zo ka zauna kawai haka kawai tana bata wa kanka lokaci ba zai taba yiwa ba wallahi ba wanda ya taba su ya zauna lafiya wallahi tallahi in kaga ka fara taba su ka tabbatar da baka da albarka sai ka ce abin da wannan ya faɗa wannan ya faɗa to amma da aka zo kowa da nassi sai aka duba aka gani wannan nassin an rawaito shi farkon musulunci ne wannan ba eh wanda ya rawaito shi tun farkon musulunci ya shiga addini to sai a kaddara cewa tun wannan lokacin ya ji wannan hadisi to wannan hadisin ya zo tun da wuri kenan wanda ya ji wannan hadisin kuma sai da aka shekara bakwai ana musulunci ya shiga musulunci abu huraira shi ya rawaito sai a ce a lokacin da ya ji wannan kenan yanzu an kiyasta an samu tarihi na hadisan guda biyu ɗaya farko ɗaya ƙarshe to yanzu ba abin da za a yi sai nas za a yi nas kenan ko wani hadisin zai shafe wani hadisi wanda ya zo ƙarshe shi zai shafe na farko to sa'annan sai ka zartar da hukunci ba a jefa matsala haka babu wudu'i min silmar mar'ati babin da zo na alwala tana warwarewa in ka taba jikin mata in mutum idan bije ya taba jikin mace alwalarsa ta warware haka wa'ansu suka faɗa an fahimta za mu ji abubuwan da suka faɗa kuma anan ko aula matsi ne qala Allah subhanahu wa ta'ala أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا wannan aya tana magana game da menene ka taba jikin mace ne ko ka sadu da ita to abinda zamu ji abin yanda suka fassara su kenan ko qala akhbarana abul hasan ash-shirazi qala akhbarana zahiru ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه سالم بن عبد الله وعن عبد الله كنا ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر كنا أنه كان يقول إذا عبد الله بن عمر يا كسن شيرا فدت شوا قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ya ce in ka sumbaci matarka ko ka dauki hannu ka taba matarka yana cikin mulamasa aula masumun nisa faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi alwudu akan haka Abdullahi dan Umar yace wanda ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta ko ya taba jikinta wancan alwalar ta warware yanzu sai ya sake wata alwala wa ya faɗi wannan Abdullahi dan Umar matsayin abdullahi dan umar a cikin addini mana wanda ya fi kowa faman ya kamanta sunna ke ƙada shaihu al’imamul albagawu ya ce ikhtalafa ahalul ilmi fi man ƙabbalam ra'atahu ikhtalafa ahalul ilmi wai ne ke nan ma eh, ahalul ilmi kaga sai da waɗanda suka faɗi kaza ya sa su cikin mai wanda suka fi kaza ya sa su cikin mai ahalil ilm dole shi ka ba kowa girman shi da darajar sa kai ma Allah ya baka ta daraja aw masaha bi yadihi ko ya sumbanci matarsa ko ya taba jikinta ko ya rungume ta wala ha'ila bainahuma babu tufa tsakani babu bargo ba komai jiki ya taba jiki fata ta taba fata to me ke hukunci فذهب جماعة إلى أنه ينتقد وضوءهما sai wasu malamai suka ce shi da ita duk alwalansu ta warware yurwa zalika ana rawaito wannan an umara wa abdullah bin umara wa abdullah bin mas'ud wa huwa qawlu zuhri shaykhun malik wal auza'i wa malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa an ji wa'annan da suka faɗi وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى أو مسلم النساء على غير الجماع سكتي با جماع با جماع أكي نفي با جماع أكي نفي با هل فهمت؟ ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي إمام الشافعي با ياشي كتن أما سيسيتي تو إن غاشن تيتبا فا يتي آه والنبا يوروري الولا أكوي بمبنجي كينا tsakanin jikinta da gashinta eh shi ya bambanta ko saboda me eh <laughs> wai saboda jikin ya fi laushi ya fi gashin laushi wa inda ahmada yujibuhu amma imamu ahmad ya ce ko gashinta ya taba sai ya yi alwala an ji wanda suka faɗi wannan wanzu haɓa kaumun ila annahu la yantaqidu alwudu'u bi lamsi almar'ati wayan su malaman kuma suka ce dan ya taba jikin matarsa ko ya sumbance ta ko ya rungume ta baya nuna cewa alwalansa ta warware wa yurwa zalika an ibn abbas وهو قول ra'ayi وبه قال الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا ده أهناف تميتيتي hujjansu. wahtajju sai kaga ya sa digo ɗaya bisa ɗaya alamatu tansis kenan ga nassin zai kawo daga baya wannan magana tana da alaka da wacce wacce da alaka da wani قال أخبرنا أبو, أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري السهلي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد ابن عمر بن الموجه قال أخبرنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأن عائشة تشي منظور الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ nana aisha ta ce manzo Allah ya sumbanci wata cikin matansa sa'an na ya fita ya je sallah bai yi alwala ba qultu man hiya illa anti ma hiya illa man hiya illa anti ba ke ce ba sai ta yi dariya an fahimta to sai suka ce aka ce eh eh fa bai kan sai ta yi dariya bai ba dariya kenan ba ko menene ko kuka sai to amma malamai sun suka ce wadda afa ya haifi na sa'irin hazin hadis suka ce wannan maganar da aka rawaito daga nana aisha sanadin shi ba ifi ne wa qala huwa shib'u la shay'in wa da'afahu muhammad ibn isma'il imam al-bukhari ya ce shi ma wannan hadisin ba ifi ne wa qala habib ibn abi thabit lam yasma min urwa wa la yasihu fi hadha al-bab shay'un suka ce wannan hadisin ba ifi ne akan raunata hadisin to sai a tafi kan cewa in mutum ya taba jikin matarsa ko sumbance ta ko gashi ko menene yana warware alwala kenan a wa'ansu wajen wa'ansu malamai kenan to sai aka duba ainihin taba jikin me babu alaka cikin taba jikin mace ko sumbanta da warware alwala babu alaka cikin jin daɗi da warware ya taba jikinta ya ji daɗi ya sumbance ta ya ji daɗi mecece alakarsa mecece alaka wannan da warware alwala ba su da alaka alakar da ke tsakanin shine lokacin da ya ji daɗi din sai mazi ya sauko to me ke rawar alwala kenan fitar mazi kenan ma'ana ya taba jikinta ko ya rungume ta ko ya sumbance ta mazinnatu khurujil mani eh, mazi wa khurujil mazi yubtilu alwudu an fahimci mas'alar shi yasa ba kowa ya tafi kan da zarar mutum ya taba jikin shi kamar yadda ke karanta lamsul mar'ati yujibul wudu'a yubtilul wudu'a ba lallai haka nan bane eh don ai karanta ma nawaqidul menene ahadasun wa asbabun ahadasun hadasin shi ke warware alwalan da kansa asbabun sababi ne na warware alwala ba kowane lokaci za a samu sababi musabbabin ya fito ba fa yasa don ya taba jikin matarsa ya ji daɗi ko ya sumbanci matarsa ya ji daɗi babu alaka tsakanin jin daɗin jikin matarsa da warware alwala kai tsaye sai dai wannan ana zaton jin daɗin zai sa mazi in mutum ya ji daɗin jikin matarsa ne ke fitowa mazi to inda alwala take warwarewa ke to in aka yi haka mazi bai fito ba fa babu <laughs> babu tarkil wudu'i mimma massatin nar mas'ala kuma ta uku kenan an fahimta in mutum ya ci yi alwala sai ya ci abincin da aka dafa da wuta ko nama ko aka gasa ko kilishi ko gasashen nama ko tafasashe ko da soyayi ko menene alwalarsa ta warware ko ta warware ba tarkil wudu'i ma masatin na wa'yan suka ce alwala ta warware wa'yan suka ce a'a alwala ba ta warware ba to yanzu za mu bi su a hankali mu ji kenan ko wannan littafin zaka mai da hankali ciki zaka samu ɗimbin ilimi don ya warware maka komai da komai قال الإمام الحسيني الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ كما قال الله صلى الله عليه وسلم أن كان كرفة أكا دفا كو أكا كسا كو أكا يبدفت فيه كو أكا كسا كو أكا سويا ko aka tafasa ko menene da menene dai ba ɗanye ci ba ya ci ya tashi je sallah ba bai sake alwala ba an fahimta kuma wannan hadisin yana cikin bukhari kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك وعطاء بن يسار كنيته أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه سليمان بن يسار تعجبكم عطاء بن يسار وإن مولى منا منين أنت تشمبا وميمونة شيكو ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya samu daman ya zama tabi'i ke ba zai iya zama wa sahabi ba don bai ga bai rayu da manzon Allah ba ba zamanin manzon Allah ya kafi ko wa zaid ibn aslama kunyatuhu abu usama maula umar bin al-khattab qala ash-shaykh al-imam sai yace yanzu zai bayani imam al-baghawi kenan aklu ma masatuhu naru la yujibul wudu'a yace dan mutum ya ce dafaffen abinci an dafa abinci ko nama ko kilishi ko baya warware alwala wa huwa qawlul khulafa'ur huwa qawlul khulafa'ir rashidina yace abinda khulafa'ur rashidina suka ce kenan su wane ne khulafa'ur rashidun Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum su ne alkhulafa urashidina bi ijma'i man yu'taddu bi islamihi ijma'in wanda aka tabbatar da musulmi ne haka yake wa aktharu ahli ilmi min as-sahaba wattabi'ina faman ba'dahu yace ba su kadai ba sahabbai gudu ba da yawa cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su mazhabin su kenan wa zahaba ba'dhum ila ijabi wudu'i minhu waɗansu suka malamai suka ce in mutum ya alwala ya ci abinci ko ya ci naman da aka gasa ko aka soya ko aka tafasa ko menene sai sake alwala kana umar bin abdul aziz yatawaddau min as-sukkari wa hatajju bima ruya an abi hurayra an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tawadda mimma massat an-nar walau min thawri aqitin wannan hadisi hasan ne ko da dan busirin abin na cikin kaci ka ce a warware ai alwala kenan wa sauru alqitatu min alaqti wa jam'uhu aswarun wa hadha mansukhun inda ammati ahli alilm yace wannan hukuncin an shafe shi wajen malamai mafi yawancin malamai wasu ila jabirun an imin mimma masatin nar kala aka tambayi sai na jabiru mutu ya alwala ya ci nama da sashen nama da fafe soyayyar soyayya ji menene zai sake alwala kana kunna la najidu mithla zalika illa qalila yace ai da mu ba mu samu wannan sai kadan fa iza nahal wajadnahu in muka samu abinci muka ci ko nama ko menene lam yakul lana manadilu illa akufuna wa sawaiduna wa aqdamuna in mun ci ba mu da mayani ko tsumma da za mu share hannayen mu sai dai mu shafa hannun mu ko kafa mu ko menene jikin mu kuma nusalli wala natawaddu sa'annan mu yi sallah ba sai mun sake alwala ba wannan hukunci me nuna nunawa alwala tana ku ko warwiya an jabirin annahu qala yace an rawaito daga sayyidina jabir radiyallahu anhu yace kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyarat an-nar wannan rawaya mun karanta cikin buhari yace karshen al'amari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Eh, an tabbatar da cin wanda abin da aka tafasa ko aka dafa baya warware alwala wasu ila bin umara an al-wudu'i ma ghayyarat an-nar aka tambayi abdullahi dan umar me zaka faɗa game da mutum ya ci abin da aka tafasa ko aka dafa wa qala al min ma kharaja wa laysa ma dakhala yace ai alwala dan abin da ya fito ne ba abin da ya shiga ba abin da ya fito shine zai ai bai alwala ba abin da ya shiga ba sa'an sai li annahu la yadkhulu illa tayyiban ai abin da zaka ci din nan tuwo shinkafa nama zaka gan shi ga kan shi ga shi kana ci amma ka je zaka ci da shi kuma fa sai ka dai kana yi kana me yana yi yana kawo da kai ko wala yakhruju illa khabithan ita ai za a saka tsaftatacce ne ne tsarkakakke ne za a saka sai ya je ya shiga ciki ciki ya zama wani abu sannan za a je a fitar da shi in an je fitar da shi kuma lokaci ya zama ne وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة ويسمع لما حديثي سكتي أبن دعيك سوى جنسو duk abin da aka dafa ka ci ba komai rago tinki ya sanya amma in rakumi in ka ci naman rakumi za ka sake alwala wa huwa qawlu ahmad mazhabi imam ahmad kina har yanzu kasar saudiya wa na muhtajjina bima ruya an al-bara' ibn azib kala hujjansu ita ce abinda aka rawaito daga bara idan azumi ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibli fa qala tawadda'u minha ita an tambayi manzon Allah in aka ci naman rakumi za a sake alwala sai ce eh ku yi alwala wasu ila an luhumil ganami fa qala la tatawadda'u minha aka ce to kananan dabbobi fa sa rakumi ta sa saniya da tinkiya da akuya da rago da menene yace a'a ba sa warware alwala وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل وقال لا تصلوا في مبارك, في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مراب الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة عن جابر بن وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يجب الوضوء manyan malamai kuma yawa suka ce ko naman rakumi ka ci ba sai ka sake alwala ba alwalanka tana tana nan daren kan wata awwalul hadisa sai to me za ku ce da hadisin da sai suka ce a'a abinda ake nufi da alwala shine ka wanke hannunka ka kurkure bakinka saboda me saboda yana da maiko wata awwalul hadisa ala ghasl al-yadi wal fami lin nazafati saboda tsaftace baki kawai kama ruya annahu mazmara min al-laban kamar wanda aka rawaito cewa manzo Allah ya sha labar ya sha nono kindirmo ko madara ko menene sai kurkure baki wa qala inna lahu dasama yace ai yana da maiko wa khassa wa khassa lahma al-ibli bihi li shiddati zuhumatihi aka ba jinaman rakumi aka ce tunda an sha madara ko kindirmo an kurkure baki to na abinda ke cikin naman rakumi ya fi tsanani قال الحسن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم إسناده ضعيف والمراد منه غسل اليدين قال قتال من غسل يديه فقد توضع أبدا سيني في دوانا وضوء عندك شيني وانك حنو إيه. أفهمت مسألة لنا وكينا أكو هو هدوه babul madmadati min al-labani was-sawiq babin da yazo in ka sha nono kindirmo ko madara ko mana abin da ke da maiko sai ka kuntu da baki kuma ba duba wajibi bane saboda suka duk abin da ke da maiko haka shi ka ci ko ka sha sai a ce ka kurkura baki don ka shiga sallah ba ka jin zaƙin wani abu ko tsamin wani abu ko menene har ka gama sallah amma ka sha nono ko madara ko menene ga zaƙin bakin ka kana ci karatu alhamdulillah kana hadiya kana hadiyan yawo mai zaƙi mai mai ko menene da menene an fahimta ana fahimtar malam ko malam na cika alƙawarin da yayi yana cika alƙawari قال أخبرنا الشيخ الإمام قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن مأثل الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا اللبن سنة كما اللبن مدرة كوكو مدن اللبن كندرمو فدعا بماء فتمضمض لما زال الله كما سيتي أكاور وسيا كاو سي كوتو رباكي وقال إن له جسما تبس ينادر ميكو akwai maiko a ciki ashe kurkura baki ake ba alwala ba ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم وأخرجه مسلم من طرق عن الزهري وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى كنيته أبو عبد الله مات قبل علي علي بن الحسين ومات علي سنة سنتين وتسعين قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني هارفة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر سلفت شكرا لأكي خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء sai da suka kai inda ake ce ma as-sahaba wa hiya min adna khaybara yana kusa da kasar khaybara kenan nazala fa al asra sai sauka akai yi asr thumma da bil azwaj sai ce kowa ya kawo sa abin nan da shi guzurin sa fa lam yu'ta illa bis sawiqi fa amara bi fasurriya ma sai abinda aka samu cikuyi da guzurar da mai sai ce a kawo sai aka jika فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا منزل الله يتيم ما مكتشي ثم قام إلى المغرب ومضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ان فهمت؟ هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأننا نتشمو قوله سرية أي بل فيه يقال فريت السويق أي بللته wasara a turab abin da ake ce masara kasa duk sa'an da samu kasa karkashi cikin kasa karkashi za a samu danshi التراب النبي الذي تحت التراب الظاهر قال رضي الله عنه المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة yace kurkure baki ana bukatan shi ana mustahabbi ne in kaci duk abin da ke da maiko aw yabqa min al-fami minhu baqiya tasilu ila batinihi fi salati ko ko abincin da ke da maiko da ke da tauri da ke da in ka ci ba zai tafi duka ba akwai ɗan sauran raguwa cikin bakinka kana cikin sallah kana haɗiya an fahimta babu man shakka fil hadasi bana alal yaqin man shakka fil hadasi bana alal yatim za a ga mazhabin imamu malik imamu malik anan ce in kai shakka alwalar ta warware amma in ka fara sallah kana cikin sallah sai shakka ta zo sai ka ci gaba da sallar ka alwala tana da <laughs> ya haka ya haka me bambanci da ah, ma'azancinka kenan ku me yasa haka kafin ka shiga sallah sai kai shakka lolan nan tana nan ko ta warware aka ke babu ita cikin ne. bayan ka gama alwala ka fara sallah kana cikin sallah yi nisa sai shi kai zai ce ma ai alwala da anya ko kai alwala kana da alwala yi alwala ko baka yi alwala ba ce wannan babu alwalan tana nan sai ka ci gaba da sallar ka me yasa saboda kafin ka shiga sallah lokacin sa ne amma bayan ka fara sallah an wuce nan an wuce nan mace tana shakka akwai alwala kuma alafin su sake amma bayan ta yi sallah ta shiga cikin har ta fara girki shi dai zo ce ai albaki da alwala ba lokaci ki bane lokacin ya wuce lokaci ya wuce ba lokacin shi bane yanzu wannan shakkan ba ta da amfani an fahimta to azancinka ya samu shiga ba su ba su da tasiri saboda me me ya hana tasirin shi ba lokacin sa bane an wuce nan baka san an wuce nan ba ina ba na an wuce nan an wuce wanda an je gaba sai ya jira ɗani ya jira kuma ya kawo maka wani abu wannan yanzu babu man shakka fil hadasi bana alal yaqini babu da yazo wanda yayi shakka a cikin hadasi alwala ta warware ko ta warware ba sai ce bana alal yaqini ma ma'ana bana alal yaqini alwalan nan tana nan ko ta warware eh to za mu gani insha Allah قال أخبرنا الشيخ الإمام قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلاد قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة an kai kara wajen manzo Allah ce mutum ne yake samun kokonto a cikin sallah kaman iska ta fita kaman bata fita ba kaman iska ta fita kaman bata fita ba alwala ta warware ko bata warware ba fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la fatilu ba zai bar sallan ya koma ya sake alwala ba zai juya ba hatta ya sama a sautan au ya ji da rihan sai ya ji ɗayan abu biyu tabbas babu shakka ya ji fitar iska ko ya ji ɗoyin abin nan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن عمرو بن عن عمرو الناقد وغيره كل عن سفيان وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث هل في ياسا متبس تيوى وانا حدث يافت لأن لا أن لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط فإنه قد يكون أصم لا يسمع ما لا يسمع متبس شيئا كما كما باوي أنا ana في fitan iskan ko jin shi ne shara'i ne na cikin alwalar ta warware ba fa in aka ce sai in ya ji fitan iska in kurma ne fa sai ya ji wari in kuma baya jin wari fa to ya za a yi sai ka samu tabbas cewa wannan alwalar ta warware to ta warware ba ka samu tabbas ba tana nan li'anna na yaqina la yazulu bi-shakk kai alwala ka shiga cikin sallah da yaqini ba abinda zai fitar da kai cikin wannan sallah sai wani yaqini an fahimta فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت ويكون أخشم لا يجد الريح لا يجد الريح وينتقض ظهره ظهره إذا تيقن الحدث تاور وريت تاور قال رضي الله عنه في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أهل سبيلين يوجب الوضوء قال أصحاب الرأي خروج الريح من min al-qubul la yujibu al-wudu'a ahnaf suka ce to iska dai an san inda take fita ko to in ta fito gaba ba za ka yi mamaki ya za iska ta fito in ta iska gaba ba alwala ta warware ko a'a ba ta fito inda aka santa suna warware alwala ba suka ce khurujur rihi ya warware alwala ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع أن اليقين لا يزول بالشك وهو قول عامة أهل العلم فمن تيقن في الطهارة وشك في العدس جاز له أن يصلي وأن يكيني في وأنا تركي sai shakka cewa alwalanta aure ko ba da warware ba sai ya ci gaba da sallarsa ba ta warware ba ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة لم يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ إن أكسي أكسى مبزي صلى بعض في أساك الولاء ولو شك في نكاه امرأة لم تحل له إن شك سوى وأن ما تنا أوريت كوبا أوريت ما نا أوريت كوبا أوريت ما يأتي أصلي شيء نمي to shi ke na wannan yakinin wannan shakkan ba za ta ba matarsa ba ce walau ta yakkanan nikaha to in yayi yakini yana da matarsa ce tabbas wa shakka fi talaki sai shakka anya na sake ta ko ba sake ta ba anya na sake ta ko ba sake ta ba kana alal nikah wannan auren na nan لأن اليقين لا يزول بالشك وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة إن شك في الحدث in shakka fil hadasi in ya shakka a cikin ya kokonto a cikin hadasi warware alwala lam ya juz lahu an bi as-salata hatta ya tawadda ba zai bi halatta ya sallah ba shi ya saki alwala alwalan babu shi babu ita kenan fa in tarada shakku fi salati maza fi salati amma sai da ya fara sallah sai shakkan ya aka samu shakka yace a sai ci gaba da sallarsa ba an wuce nan kenan ko ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منزق الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد إن أيكم أشكي مسلاتي فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وسئل سليمان بن يسار عن البلد يجده aka tambayi Sulaiman bin Isari to na yi in ya ina sai na ji kuma kaman danshi danshi jiki na wurin ko bawali ya fito kenan fa qala in bahta ta ka bil ma'i wal alu in ka gama alwala sai ka debi ruwa ka yayyafa inda ke zuwa yana ma shakka din ka manta da kokonto din sai ka ci gaba da ibadarka وسأل رجل سعيد بن المصيب فقال إني لا أجد البلد وأنا أصلي وليت ما سعيد بن المصيب يقول إنا صلى شيء إنا جن كما أكو دنش دنش حكا كما في ذلك نفسه أفا أنصرف سين دين صلى فقال سعيد لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي ya ce da ya zubo har kan cinya ta ba zan sai wannan yana karfafa shakkewa ka jefar da shakka kenan ka ci gaba da ka eh in kana ba ka son kokantun ya ma karfi kamar yadda Abdullahi dan Umar ko Ibn Abbas yake in yi umar alwala sai ɗebo ruwa ya yayyafa inda duk shedan ke zuwa ce mishi ai ga dan shi a nan ai mm, fitsari ya ɗigo don ka yayyafa ruwa wajen da kaji ya ce ma ga dan shi sai ka ce a ruwan da ka yi قال رضي الله عنه هذا يشير أن يكون منه على طريق المبالغة في نزع الشك عن القلب ورد الوسواس يجي وانا مغانا سيد بن سبي ينا نونا تيواك جي فدك وكنتو كتشيك بدا يكيني هرسي أبو ياك فتا أم فهمت أما إن كبير شيطان أتشيك وكنتو بزي كالي كبا يا كامك موحلدك وقال عبد الله بن ابن المبارك إذا شك في العدس فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقنا إني يشك أبو كنتو يشكو alwalar ta warware suka ce a alwalar ba za ta warware ba sai ya samu yakini istiqanan bi qadri an ya halifa alai shi ya samu yakini gurgurdin da zai iya rantsuwa ma cewa wannan alwalar ta warware lokaci matsaloli masu rikici guda nawa muka karanta kenan guda biyar to da za ka je ka maimaita su da daddare ka zo shikenan ka zama da kenan a wajen اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم